أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختص نبيه محمدا بأصحاب كالنجوم وأوجب على الكافة تعظيمهم واعتقاد حجية ما كانوا عليه لما منه من حقائق المعارف والعلوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتدرج بها في سلكهم المنزول وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي هباه ربه بالصدق المكتوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين بدوام الحي القيوم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الشاقية بوطن بالقعدة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin da ya daidai da 24 ga watan bakwai shekara 2018 a wannan masallaci na shehu usman bin kodi allah ya tsanta allah ya masa rahama allah ya sa ya huta a daidai wannan lokaci inda muke gabatar da karatu a cikin littafin alfitnatu fi hayatul anbiya'i was sahaba wato jarrabawa a cikin rayuwar annabawa da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi shine darasi na 46 a wannan bangaren muna shafi na 237 ne idan ban banta ba a satin da ya gabata mun ɗauko abin da ya faru bayan kitan sai na usman allah tsara masa yadda da fitar da ya yi wato lokacin da wannan matsala ta faru matan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sa nan suna makka da fitar da nana aisha ta yi da su talha da zubair zuwa iraki domin ɗauko fansar jinin wanda suka kashe su na usman da abubuwan da suka biyo baya to in ku iya tunawa a wancan lokacin lokacin da na aisha ta yi niyyar ta dawo bayan da ta zo wajen da annabi yake faɗa cewa laita shiri ayyatu kunnan lati tambahuha kilabun hau af da lokacin da ta zo wajen tana jin karnuka sun yi haushi sai ta fahimci lalle yanzu da ita annabi yake sai ni ya ta dawo sai talha ya ce mata ai ya kamata ki kokari a karasa ba mamaki kasancewa ki uwar mu'minin Allah ya amfani da ke wajen sulhunta wannan al'umma din to haka abu ya ci gaba wannan wanda yake shine gwamna a wannan lokacin Usman bin Hunayf abubuwan da suka faru a wannan lokacin to bayan da ya tura dalibin suka je suka tattauna da talha da su bai daga baya abin da ya faru ya faru ya fahimci cewa lallai in fa ba sa'a ba sai an buga yaki to shine wa nadatin nasi sai ya kira cikin mutane ya amurhum bil istilah yana umarta su cewa kowa ya daura kayan yaki wa qaddamat ummul mu'minina biman ma'aha uwar mumini sai ta gaba su da wanda suke tare da ita minin nasi na mutane fa nazalu al-marbat sai suka sauko wani guri ana ce masa marbat gashi nan ya ce marbat al-basara mawdi'un kanat tuqamu fihi suqul ibil waje ne da ake siyar da raƙuma خارج البلد أو shu'ara to daga nan sai مفاكرات suka mai da shi waje ne da. mawaka za su taru duk wani mawaki da ya isa ya zai alfahari wa majalisar khutaba aka mai da shi waje ne na wato khutaba mutanen da suka kware wajen iya magana sun a imran al-basara fa dakala al fil umran fa kana min ajli shawari'a to wannan wajen shi ake ce masa al-marbat min a'lahu qariban min albasara wato waje ne wanda yake wato kusa da basara wa kharaja ilayhi min ahli al-basarati man da an kuna ma'aha wanda yake so ya kasance tare da nan asha daga cikin mutanen basara sai ya fito wa da usman bin hunayf bil sai usman bin hunayf shi ma sai ya fito da rundunar fastama'u bil marda sai suka hada a wannan wajen ولما التقى الفريقان لوكتن بانغرورن غدا بي سكا حدو تكلم طلحه wato talha yi magana bana ba ya yi shiri ilal aka da bisa da usmana ya ce abin ya kawo mun zo ne cewa fa lalle sai mun ɗauki fansar jinin wanda suka kama usman suka kashe wata ba a hau zubairu zubairu bin al'awam shi ma ya biyo talha bi misli maƙalatihi da kwatankwacin irin maganar da talha yi alaihi ma ناس من جيش usmana bin حنيف sai mutane daga bangaren usmanu bin hunay sai suka mayar da martani ga talha da zubair wa takallamat ummul mu'minina a lokacin sai na aisha sai ta yi magana fa harradat sai ta zaburar wa hassar ta kwaɗai ta alal qital akan cewa lallai dole ne fa sai an kashe wanda suka kashe sai da na usman sannan za a zauna lafiya fatanawara طوائف من أطراف ya تصير daga wannan lokacin. an samu ainihin wato at-tanawu me at-tanawu shine al-khusumatu wash-shatm was-sabb an samu zagi da aibata juna daga bangare guda biyu na rundunonin to daga nan fa fatarawo bil tijarati sai ta fara jifan juna da duwatsu thumma tarhajaza nasu sannan sai mutane suka yanke shine al Salu suka rabu bayan da an haɗe wa raja a kulle fariƙin ila hauzatihi kowane ɓangare ya koma zuwa ga hauzarsa shine iyakar inda suke dawa wa ƙarsar ta'ifatun min jeshi usman bin hulay wani ɓangare daga cikin ɓangaren rundunar usman bin hulay sun kasance ila jeshi aisha ta wato sai suka koma zuwa ga ɓangaren rundunar na na aisha fa kasaru sai suka ƙara yawa wa hajaza al bainahum sai dare ya shiga tsakanin su wannan abin yana faruwa da yamma ne ana nan ana nan sai dare ya shigo falamma kana al-yawm ath lokacin da rana ta biyu ta yi fasadu lil-qital sai suka damfari juna dan yin yaki faktatalu qitalan shadidan sai aka yi yaƙi tsakanin ɓangarorin guda biyu yaki mai tsanani ila an zalan nahar an fara rigima tun da safe har sai da rana ta fada ana rigima wa kana ala qila usman bin hunayf akan dokin usman bin hunayf akwai wani mutum ana ce masa hakimu bin zabala hakimu bin zabala gashi nan da ku ga yasa shine ahadu man ba sa da qatl usman wannan mutumin yana ɗaya daga cikin wanda suka kama sai na usman hannu da hannu suka kashe ahadul muharridin ala al-qital ɗaya daga cikin masu zaburarwa akan yaki wa qutila khalqun kathirun min ashab an kashe jama'a da yawa daga cikin magoya bayan ibn hunay an fahimta ne ibn hunay shi yasa laraba suke wani karin magana ita rikici da kake ganin ta ba fara ta in ka fara ta baka san ina za ta tsaya da dama daga cikin sahabbai sun ce suna karanta faɗin Allah ta'ala wattaqu yawma ko wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum suka ce wallahi ba su gane ba sai lokacin da aka kashe sai na usman sannan suka gane abin da allah ke nufi cewa ku ji tsoron fitina idan ta taso ba ta tsayawa kan wanda suka ja ta su kaɗai domin wanda suka je suka yi kisa ai da musibar ta taso har yanzu wannan musibar tana shafan al'ummar musulunci da musulunci domin wanda zai biya karanta islamic studies a jami'a za ka ga galibi da wannan rigingimin za a zo a shagaltar da shi akan abin da ya shafa rikicin sai na ali da auya waye waye waye kuma ba za a ba ka asalin sos ɗin me ya faru ba sama-sama za a yi karatu tun daga handa waɗanda za a yi karatu da ƙyar kake gani kai kanka baƙin ciki kake da damuwa kake saboda yanayin littattafan karatun da handa waɗin haka dai kake yin karatu to haka za a zo a yi karatun sama-sama ko ka zama kawari ko nawasi ko ka zama ɗan shi'a in dai ka tsaya da wancan karatun ba ka tsaya gaban malamai ka koyi ka bincike me ya faru sannan duk abin da aka yi ma musulunci na illa a tarihi to daga rasuwar annabi ne zuwa cikin al'imamu sai nan ne rigimar ce yasa in kana musulmi ba ka san me ya faru a wannan dan tsakanin to a koda yaushe akwai yiwuwar za a iya ɗauko maka muguwar aƙida kuma a saka ka ciki ne, wa rasul jura sannan waɗanda aka jima rauni suka yawa fil fariqain bangaren guda biyu falamma addathum al-arab lokacin da ainihin wato yaki talaba sada'u ila sulhi sai bangaren guda biyu suka ci gaba da kira cewa a zo a yi ala an yaktubu bainahum kitaban cewa akan a rubuta wani littafi yanzu an ya kufu an cewa duka bangarorin guda biyu ya kamata a kame daga yaki wal usmana darul imara wal masjid wa baitul mal shi Usman bin Hunayf a lokacin shi yake da ainihin wato darul imara gida na gudanar da shugabanci da masallaci da baitul mal wa an yanzu yanzila tal'atu wa zubairu min al-basra haythu sha'a cikin abin da aka rubuta na sulhu inda dama shine gwamna aka ce to yana da iko wato ya zamanto darul imara da masallaci da baitul mal ya kula da su sannan wa an yanzu yanzila tal'atu wa zubairu da da zubairu suna da iko min albasarati haitu sha'a duk inda suka ga dama su shiga wa Allah ya ari da ba'duhum li ba'din hatta yuqaddima ali saboda haka yanzu daga bangaren ali wato ɗalaha da zubairu da nana aisha da bangaren shi wannan gwamnan aka ce kada wani ya bijiro mu wani da wani abu yanzu kada kowa ya sake wani abu jira sai ali bin abi talib ya zo wa ruya an ruwaito cewa annan hakim bin jabala ara da hungina ido shi wannan mutumin da ɗaya daga cikin waɗanda suna da hannun gudun kashe sayyidina usman an ruwaito cewa yana daga cikin waɗanda su suka fara yin mu'arada daga ɓangaren na talha da zubairu da kuma na aisha wa jama'a to wa zubairu an nasa to daga lokacin ba an rubuta sulhu da yarjejeniya da zaman lafiya ba an ce kowa ya tsaya tukunna da rigima kada a ɗauki kowane mataki talha da zubairu suna da iko duk inda suka ga dama su shiga su yawo sannan shi a matsayinsa na gwamna dama wa'annan agogon bai filmani harka shugabanci masallaci ya kula da su to shi kenan da shi wannan hakimu bin shabala ɗin ya fara kawo farmaki ga ɓangarensu su da zubairu da na naisha to wa jama'a talhatu wa zubairu nasa wa qasadul masjid sai suka dinfari masallaci wanta zaro usman bin hunayf suka jira usman bin hunai a matsayin shi na gwamna fa abda wa lam yahdhi jinkiri bai fito ba wa kana qad balagha aliyan labari kuma ya jima ma ali bin abi talib ma waqa'a abin da ya uku kuma kun san cewa in an ce labari ya kai wa mutum ba kamar yanzu bane dan abu ya faru zaka dauki waya ka buga halo tafiya ta shekaru yanzu cikin minti biyar ka sanar da mutum sako dole rasfon din za a jira ne idan an aika wani da wasiƙa ta sai kuma a jira sai ran da ya dawo sannan za a samu sakamako sai ma a fakata ba ila usman bin hore sai ya rubuto zuwa ga usman bin hunayf ya sifuhu bil ajabi yana siffanta shi da gajiyawa shi ali bin abi talib saboda yana ganin shi ne gwamna ya kamata ya amfani da ƙarfin mulki ya tattaka su ne wa waqa'at fitnatu sai rigima ta aku fil masjid a masallaci min ru'a'il basara daga wawaye na mutanen basara atba hakimu bin jabala wa'inda suke goyon bayan shi wannan hakimu bin jabala din to daga nan sai fitina ta uku tunda gwamnan su sun fito masallaci suna so su ganki su tsalaha da zubairu kafin su ɗauki mataki to sai jinkiri bai fito ba to a wannan lokacin kafin ya fito su kuma magoya bayan hakimin jabala din nan sai tana ta anko a masallaci wa kana laha raddu ta kasance ta mai da martani ga fi'li ma fi'lun min unasin zahabu ila usman bin hunayf qasaru qasari mutanen da suka tafi fadar usman bin hunayf su wayannan mutanen da suke goyen bayan hakimin bin jabala sai suka mai da martani akan su fa akraduhu ila talhata min zubayr sai suka fito da su zuwa ga talha da zubair walam yabqa fi wajhihi to a wannan lokacin da matsalar ta faru tunda an yi amfani da suran gwamnan an kawo musu farmaki kuma kar ku manta fa a lokacin kowa yana da magoya ba su dubairu da talha da naisa akwai dubunnan mutane da suke goyon bayan su shi wannan jabala din bayan an yi alkawari cewa za a zauna lafiya kowa a bar shi a jira sai ali bin abi talib ya zo ya amfani da damar ya fara kai musu farmaki to a wannan lokacin da asratuhu sai suka fito zuwa gare shi wato ila Tsalha wa zubair wa lam yabqa fi wajhihi sha'run illa na natafu da suka kamo gwamnati tunda an yarjejena za a zauna lafiya ko shi usman bin hunayku magoya bayan nana aisha da Tsalha da zubair da suka je suka kamo shi wa lam yabqa fi wajhihi sha'run illa na natafu da suka kamo shi duk wani gashi da suka san yana haɓasa da suka kamo sai da suka aske maki mu kaga san mai da shi sun bilmin lurke ne wasta azama zalika sai suka girmama wannan wa ba a ila aisha lokacin da su magoya bayan wato su ɗalha suka zo suka ba da labari suka ce ga fitina da ta faru a masallaci kuma mun fahimci usman bin hunayf a matsayin shi na gwamna shi yasa da haka mu ma mun kai mai farmaki mun kamo shi har ma mun aske masa gemu ga baki da ga wannan lokacin fasta azama zalika sai suka girmama abu sai ga wannan matsalar tana da girma a ce gwamna guda su fito a to wasu je su kamo su ta aske mu gemu wa ba sa ila aisha ta suka aika wajen aisha fa a'lamaha al-khabara suka sanar da ita labarin abin da ke baba fa amara an yukalli sabilahu na aisha ta bada umarni cikin lalle mutanen da suka kamo mutumin nan su sake shi fa atlaqu sai suka sake shi wa wallau ala baitul mali to daga nan su kuma wannan mutanen sai suka yi amfani sai suka jibinci abin da ya shafi ko suka shugabantar akan baitul mali suka shugabantar da Abdurrahman bin Abi Bakar kun ga da shi wancan gwamnan an yi alƙawari shi zai kula da abubuwa guda uku ko to yanzu wasu sun je sun janyo kana an ji an kama gwamnan an aske mai gemu su kuma wayannan su ma an tada ɗaya bayan suka je suka dakko wani suka ce shi zai kula da baitul mali sannan wa qasama talhatu wa zubairu amwal baitul mal fi nas daga nan bayan sun ce to tunda yarjejeniyar da aka yi kun karya ka Ko kuka kawo fawa mana farmaki yanzu ba maganar sulhu bayan an ɗauko abdurrahman bin abubakar an sa shi ya zama shine zai ji in sha al'amuran baitul mali abin da ke ga baitul mali sai suka raba ma sai talha ya raba da zubairu suka raba mutane wa aka harasa sannan duk wani wanda suka san cewa mai tsaro ne na wannan bai tilbali suka kama shi Wasu baddu fil amur bil basara sannan ya zamanto wato sun yi nasara ko sun yi rinjaye a cikin wannan al'amari a basara fahama zalika jama'atun min qawmi qatlati usman to sai wata jama'a daga cikin waɗanda suka kashe sai na usman sai suka taso gurin ba da kariya wa ansarihim da mataimakinsu farakibu fi jaishi ƙaribin min salasina aka samu kusan mutum 300 mahaya dawakai wa muqaddimuhum wanda yake gaban su shine hakimu bin jabala kunga shine ahadu ɗaya daga cikin man bashar qatla usmana wanda ya fito na fito ya kama sai da usman hannu da hannu ya kashe shi kamata kaddama kamar yadda ya gabata fa barazu aka yi fito na fito wa qatalu aka yi yaƙi. فضرب رجل رجل حكيم بن جبل فقطعها wani mutum ya samu kabar hakim bin jabla sai yanke kabar fit ya sa makamin ya datse kabar fa amma shi wanda aka datse makafa sai rarrafe hatta aka zaha kafar ta da aka datse har sai da ya dauke ta gundulmin wa daraba ya lallaka ka halifa an sare mai kafar an cire kafar amma gundurman kafar tashi ya dauka da ya lallaba ya lallaba wa daraba biha daribahu fa qatalahu wannan kafar tashi gundurmin ita ya samu wanda ya zo ya sare da makamin cire kafar shi kuma ita ya maka mai ya kashe shi da ita famar alaihi rajulun huwa muttaki'un bi ra'si sai ga wani mutum ya zo wucewa sai ga ya kishin gida da kanshi ala zalikar rajul akan wannan mutumin da ya cire masa kafa فقال له سيتي مثلا من قتلك وآية كشفة فقال له سيشي حكيم بن جبل يتي وسادتي وانا مطمئن دفق لا يقولوا لشي أم فهمت هاي ثم مات حكيم قتيلا فنسيشي ما وانا حكيم دن دقلن يمتو وهو هو ونحوه من سبعين من قتلة عثمان وأنصاره yana daga cikin wajen mutum saba'in daga wanda suka kashe sai na usman da masu taimakon su waɗanda aka kashe min ahalil basara daga cikin mutanen kufa daga cikin mutanen basara a wannan lokacin an fahimta yin eh? min ahalin madina daga cikin mutanen madina tunda da aka tashi wannan rundunar an samu akwai yan cikin gari yan madina wanda suke zaune sannan akwai wasu daga iraki sannan akwai wasu daga misra wayannan su suka yi taron gangami aka zo aka yi atakin din sayyidina usman a gida aka kashe shi to cikin wayanda da su aka amfani yan madina aka zo aka kashe sayyidina usman to a ranar sai da aka kashe wajen mutum saba'in a cikin su to da ufa sai ya yi rauni menene ja'ashu wato jarumta ta man khalafa salahata wa zubairu duk wanda suka wa salaha da zubairu to sai jaramtarsa ta rauni a wannan ranar min ahalin basara daga cikin mutanen basara wa ana ma cewa inna ahalin basara mutanen basara baya utsal hasa wa zubair a lokacin saboda bala'i ya bala'i sai da suka yi baya ga talha da zubair a matsayin sun yarda cewa yanzu sun shugabanni ne su kuma ba shugabanci suka fita nema ba sun fita ne tun da an kashe sai na usman dole a kamo inda aka suka yi kisan a hukunta su dan a zauna lafiya وقد كانت هذه الواقعة وأن واقعة تافر لخمس ليال قدر لي قدابية بقين من ربيع الآخر سنة 36 ولا saura kwana biyar rage watan rabi'in asir ya tsare a shekara ta talatin da shida wannan abin ya faru da wannan matsalar da ta faru sai masira ali ilal basara sai tafiyar sai na ala Allah ya tsara masa yadda kun san shi yana madina ko da aka ce sai usman yana madina shi yasa malamai suka ce kamar yadda zamu gani da asali na na aisha da talha da zubairu shugabanci suke nema da madina za ta taho ba iraki za ta taho amma tun da sun san galibin mutanen da aka yi amfani da su gurin kisan usman to mutane ne da mafi yawancin su daga iraki aka taho da su yasa daga can suka wuce suka tafi sun ji can sun ɗauko fansar jinin wanda suka kashe sai nawa sayyidina usman to shine taqaddama aliyan taqaddama ya gabata anna aliyan lalle sayyidina ali kad kana tajahhada haqiqa ya riga yayi shi qasidan sham yana dumfara sham falamma balagahu yayin da labari ya zo masa sayyidina ali Allah ya kara masa yadda shine qazzu manufar manafar talaha wa zubair da zubair al-basra cewa sun dumfara basara khataban nasa sai sai na ali ya tara mutane khutba wa asahum ya zabarar da su alal masiri akan su tafi ilal basara zuwa ga basara a ulaika min dukulihima dan su hana wa'ancan mutanen talha da zubairu da wanda ke tare da su kasu shiga cikin garin basara in amkana in dai har hakan zai yi aw yatrudahum aw yutradahum anha ko kuma a kore su daga gare in kanu qad kaluha idan sun riga sun shige ta ba ta fa tasaqal anhu aktsaru ahli madina sai mafi yawancin mutanen madina tasaqal kowa ya rauni ya ja baya ta tasaqal ko يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض me yasa in aka ce ku fito a tafi aikin addinin Allah kowa sai ga yana nan nokewa to kowa sai ya noki kowa sai ya nuke daga cikin mutanen madina waɗanda ya miƙe ya a cikin a cikinsu ƙalar sha'abi imamu Shabi, yake cewa ma hada ma'ahu fi hadal am a lokacin da ali bin abi talib ya yi wannan kutubar babu wanda suka zabura tare da shi ghayr wato Umba, ba sittatu nafarin min al-badariyina ba in ba mutum shida daga cikin wanda suka je yakin badar ba laysa lahum sabi'un su ma babu ainihin wato kayan yaƙi tattare da su su ne ga sunan minhum abu abul haitham bin tihan da abu qatada al ansari wa ziyad bin hanzala to wa'annan daga cikin su kenan wa sara ali to kun ga ya faɗi cewa daga cikin mutanen badar da ali bin abi talib ce a tashi a je a yaƙi mutanen mafi yawancin sahabbai kowa yayi zaman sheki zuwa ba a tasakul ba ne na suna jin tsoron su mutas da aikin addinin Allah a'a idan fitina ta taso kamar yadda za mu gani annabi ya ce alqa'imu mutumin da zai tsaya yana kallon abin ya fi fiye da mutumin da ya shiga ciki aka ba da gudunma aka kai cikin da sannan wanda ya zauna ya fi ya fi alheri sama da wanda ke tsaye wannan shine dalilin su da yasa da ya miƙe ya kuɗa ba ya fi a tafi galibin ya zama to in dai sahabbai ne kuma za ka samu a cikin rikicin da aka yi kaso ɗari na sahabban annabi adadin wanda suka shiga bai wuce kaso goma wanda aka yi rikicin da su to sai ya ce wa tara ali min al-madinati sai ali ya taho daga madina na hawal basara ta bangaren basara ala taqibatihi a kan ainihin wato tattalin na yaki al-mutaqaddim wanda ya gabata ha ambatanta غير سيد أنه شيء علي بن أبي طالب استخلف على المدينة يا شو بنتر أكم مدينة ويا شو بنتر تمام بن عباس لذي برو مدينة أما تينسى نشو غبا سيسي توقع تمام بن عباس تيكا ذنقين شو غبا وعلى مكة أمكة كما سي شو بنتر قسم بن عباس قسم بن عباس وذلك في آخر شهر ربيع الآخر وأن ينفر أقرشان wato a cikin ƙarshen watan rabi'un al'afir sana 36 shekara ta 36 wa da ali min al-madinati sayyidina ali ya fito daga madina fi na awun min 600 muqatil ya fito da wajen mayaka mutum 600 walamma daga khabaru yayin da labari ya samu sayyidina ali ma sana al-qawm bil basara abinda wa'ancan mutanen suka aikata a basara kataba ila ahli kufati sai rubuta zuwa ga mutanen kufa ma'a muhammad bin abubakar tare da muhammad dan abubakar wa muhammad bin jafar da muhammad dan jafar wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da shi shine jafarun tsayya yace inni yace ni na zaɓe ku ala ahalin al a akan ragowar mutanen birane fa kunu lidinillahi anwanan wa ansaran ku kasance ga addinin Allah masu ba da gudunmawa sannan masu taimaka ma addinin Allah wani hado ilaina ku zaburo ku taho zuwa gare mu fal islahu amma duk da na fito da rundana ta yaƙi yanzu Ali bin Abi Talib gyara nuridu su muke nufi lita'uda hadhihi al-ummatu domin wannan al'ummar ta dawo ikhwana ta zama ƴan uwan juna yace fa ya fi suka taho wa arsala ila madina sai ya aika zuwa ga madina fa aka da ma'ara da min silahin wa zawabin sai ya ɗauki ya riƙe abin da yake so na makamai da dabbobi ne yaƙi wa ƙama fin nasa katiban ya miƙe a cikin mutane yana mai kuɗi ba faƙala ali bin abi talib yake cewa inna allah a azzana bil islam ya ce allah maɗaukakin sarki ya ɗaga mu ta hanyar riƙo da wannan addini na musulunci ya buwayantar da mu ta hanyar riko da wannan addini na musulunci wa rafa'ana bihi kuma ya daga mu da shi an fahimta yi da haka duk wani mutum da yake neman ɗaukaka ba ta hanyar addini ba to ɓata ma kanka lokaci ya in ma ɗaukaka in ka same ka ba ta hanyar addini ba to ɗaukaka in ka na? Allah kuma siya tilkar darul asira da dina ladina yi na ƙuluwan fil ardi wala fasala sai waje wa ja'alana Allah sai ya sanya mu bi ta hanyar wannan addinin nashi sai ya sanya mu ikhwanan ɗan uwan juna an fahimta yi mutum karanta musulunci ne ba ka duk rigingimin da kake ganin yanzu ana yi a addini an yi rigingimin da ya fi wannan a baya ko kuwa yanzu haya ne ake taruwa a lafi haya haya a wani yanzu kana ji a rana ɗaya an kashe wajen mutum saba'in an yi rikici kuma wannan abin ka ya faru a cikin kai lukuru ne ko kuwa sau da annabi ya bar duniya ko shekara ɗari bai ba a ƙasa wannan matsalar ta faru shekara talatin da wani abu wayannan abubuwan suka dinga ainihin wato faruwa to shi yasa za ku ga ai su kansu ansar yana daga cikin abin da Allah ya tunatar da su kafin annabi ya je madina rigimar da ake da rikicin da ake tsakanin su ai fa karfin wannan har sai da Allah ya ce masa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antu aya kan ne Allah ya saukar da wa atakimu bi hablillahi jami'an ku riko da igiyan Allah tsakkura rabu wadkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku idu kuntum a ada da tan kuma makiyin juna ne fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatan ku fa asbahatum bi ni'matihi sai kuka waye gari kuka zama yan uwan juna wa kuntum ala shafa hukratin minan nari da kuna gefen ramin wuta abin da ya rage shi ne kai ku fada fa an kaza ku minha sai Allah ya tsamo ku hana ku fadawa cikin ta shi yasa yake kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun rigingimin da ake da kafin da su fiye Usman su tashi fi jihadi a ya bari kicin da yadda kake ganin harkar addini yanzu taqaddum ake samu akan abin da ya shafi bayan ka karanta tarihi a nan za ka gani me yasa kowace kabila ake mata zane irin nata yanzu ba yi da ko a cikin hausawa kowa sai ka samu da zanen bangaren da in ba kano ne a masa magi uku ba ka ke ba wannan a yi masa bille wannan a yi masa kaza wannan a yi masa kaza bai yarbawa da nasu tufawa da nasu wane ne da nasu saboda rigingimin da ake da rikicin wannan zanen ne kaɗai zinka <laughs> in ma rigima ya faru an ɗauke ka an wuri da kai tun duk wani da daɗin an ganka dole a gane cewa ba to asali fa daga guri ka ne amma yanzu galibi ne ta hanyar zane ne ai ba ka gane cewa mutum daga wata ƙabila ya fito wa kuntum ala hukumar barakin nuna nari ba a da kulmin an fahimta ai sannan yake cewa ba da zillat wa ja'alana bihi Allah ya sanya mu da wannan addinin mun to ikhwana yan uwan juna ba da zillat bayan kaskanci da muke da shi ko kuwa Tun da annabi shi kaɗai ya fara addinin nan da irin wahalhalun da aka sha a makka wa qillati sannan bayan karancin da muke da shi sai da Allah ya ce masu wadkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya muku Allah yake cewa ta takafuna an yi ta takatafakumun nasu eh kuna da fa'awa kun fa'a sai Allah ya tattaro ku kuna ɗan kaɗan da haka wancan da Allah ya ce wa laqad kuma Allahu bi badirin. wa antum azilla malamai suka ce shi shine yan kaɗan ba kaskantattu ba don abadan baiwa a kalli annaba da safi a ce masu kaskantattu baiwa sannan wata ba gudun bayan kiyayya ko kuwa sannan wata ba'udin da kuma nisantar juna da ake da shi kowa ya san yadda rayuwar jahiliya take a wannan lokacin yadda ka san kashin dankali dan ƙanana a ƙasa manya a ina to haka rayuwar take bayan kin juna da nisantar juna da abubuwa da ake ce duka Allah ya zo ya haɗa kawo kan mutane fajaran nasu ala zalika mutane suka gudana akan wannan masha Allah gwargwadon abin da Allah ya so al-islamu dinu ya musulunci shine wa shine addinin su kuma ma musuluncin nan shine addinin wal haqqu gaskiya qa'imun bainahum shine mai tsayawa tsakanin su bayan kasancewar addinin musulunci shine addinin su ta yadda ba wani addini da Allah zai karba a matsayin addini in ba wannan addini ba shi yasa dole ne mutum ya dinga yin addu'a cewa Allah ya sa ya kyakkyawan ƙarshe domin kamar yadda muka faɗa ba farkon ba ƙarshen nawa ne kake ganin su da dama an fara harkar sunna da su amma kafin su mutu sun koma wani abu ko kuwa don Allah ya maka tauhidi ka fahimci sunna da tauhidi to haɗawa za ta yi da addu'a Allah ya saka mutu a kai dan ba ba ne, ba da ba ne, ba kuma ba ne. sai sa annabi Yusuf ƙarshen rayuwar kun ga abin da ya dawo yana yi kenan cewa rabbi qad ta min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi Ta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin to addu'a yake Allah ya karbe shi musulmi sannan ya riskar da shi da mutanen kirki mu ma Allah ya samu mutum muna basu to wal haqqu qa'imun bainahum wato gaskiya shine mai tsayuwa tsakanin su wal kitabu imamuhum sannan littafin Allah shine jagoran su Allah ya faɗa yake laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu Allah ya saukar da littafi da ma'auni ne saboda mutane su tsayu da ainihin wato adalci to don haka littafi shine imam na wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace hatta usiba hadha ar-rajul har sai da aka musibantar da wannan mutum me yake nufi shine yana nufin har sai da aka kashe Usman bin Affan yace bi aidi ha'ula'il qawm ta hannun wa'ancan mutanen allazina nazagahum ash-shaytan wanda shaytan ya fusge su liyan zaga baina hadin al'umma don ya dasa rigima da gaba cikin wannan al'umma shi ne jarrabawa idan ana zaune cikin musulmi zaman lafiya da zarar wani ya zo ya zama shi ne sababin da za a shiga rigima da shi kenan ya riga ya zama jarrabawa ga al'umma kawai an fahimta ne saboda kullum idan ka je waje karatu to ya kamata a ce karatun ka haɗa kan mutane ki ba warga za su yi amma da ka zo guri mutane na zaune lafiya karatun ka yi sababin aka dari aka hauri aka kiki to shi kenan abu ya riga ya zama matsala sai dai da hali an fahimta yi to sannan kada ka ji na wannan maganan ka ce to ai mu ma duk in mun ga na duk girman ka to ya kamata mu shiru dan ka a wannan kuma ba shi nake ne ba kai kokari sheku Abdullahi yana cewa kada kila tuhu daku lil aqwami aqdiyatun bi qadri ma ahadasu kun zaka mizana ana farawa da mutane hukunci ne gwargwadon abin da su ma suka farawa da kansu sai ce ko min zana ka riƙi wannan ya zama maka ma'auni a kan wancan an fahimta ai to saboda haka sai ke cewa ala ku saurara wa inna hadhihi al-umma wannan al-umma la budda mutafarriqatan babu makawa ko mutafarriqatun mai rabuwa ce sai ta rabu kama tarqatil umamu kamar yadda al'ummomi suka rabu kabla ha gabanin dole annabi labari ne ba kuma dole mun imani abin sila'u sai dai alhamdulillah da annabi ya faɗi cuta bai bar duniya ba sai da ya bada magani da yace innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan min ba shi bane rabuwar da za'a wannan cuta ce ya tafi ba magani a'a akwai sai yace fa alaikum bi sunnati wa sunnat al kulafa to ba sunnal khalifofi shiriyu ba hanyar gane addini mai kyau ɗaya ce kadai shine Allah ya ce annabi ya ce sannan ɗaliban da suka karatu gaban annabi haka suka fahimta domin dukkan wani mutum mai hankali ya san cewa babu wata makaranta da za ka yi ka samu karatu gangariya babu kuma wata makaranta a duniya ko wata jami'a da za su iya jin ɗalibai irin yadda makaranta annabi su domin ɗaliban wanda suka koyi karatu a gurin shi su sun koyi karatu wajen bakin wanda bai kuskure ka ga shattana kuwa akwai nisa tsakanin wanda ya koyi karatu a bakin wanda bai kuskure da ni da kai da muka koyi karatu wataƙila inda ka koyi karatu ko inda na koyi karatu in ba Allah ba malamin dai kusakuransa ya fi daidai ya fi daidai ɗinsa yawa to Allah ya ce annabi ya ce sannan haka ɗaliban annabi suka gane a nan na faɗa nake cewa abu uku Allah ya ce akwai na farko ittiba'ul lahi wa anbiya'u daya bin Allah da kuma bin annabansa na biyu ittiba'u ma anzalallahu bin abin da Allah ya saukar sannan na uku sai ittiba'u tariqil muhajirin wal ansar sai bin hanyar muhajir dawa to duk wanda ya zo bayan muhajir da ansar to dole sai an ɗauki fahimtarsa an ɗora da tasu idan tashi ta ci karo da tasu to sai a ajiye masa tashi shi don Allah bai ce a bi shi ba shi yasa za mu ga abu uku a ƙur'ani Allah wani wajen zai ce wato wa anna hada sirati mustaqiman sai ce fattabi wannan tafarki na ne madalici ku bi shi wala tattabi usubula fatafarraqa bikum sai jingina hanyar zuwa gare shi ya ce tashi wani wajen zai jingina hanyar zuwa ga annabi ya ce kul hadhihi sabili kace wannan ita ce hanya ta ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba wani wajen kuma Allah ya jingina hanyar zuwa gare su ya ce wa man yashaqiqir rasula wanda ya saba wa annabi min ba'd ma tabayyana lahu al-huda bayan shirya ta yi ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin yabu wani tafarki wanda ba na to muminan nan inda an yi shiru babu wanda ba zai yi da'awa ba ya ce kowa yana da imani kowa yanzu wani ka taba shi a cikin mai ce maka bai da imani eh? amma imani na da naka tabbas ne ba tabbas wani zannon radi ne zato ne kawai mafi yawa shi yasa aka hana don za a iya zuwa lahira abinda mutane ke zato a kanka a je lahira kuma a ga abin ba haka ba amma sun sahabbai Allah nuna su yi gaban annabi suna zaune ce ga sunan ula'ika humul mu'minuna haka kenan kaga da yake wa yadda bi ghayra sabilil mu'minina ba fa ne da kai ake nufi ba ya bi tafarki wanda ba na mu'mine ba wayancan mu'minan wanda suka zauna gaban annabi wanda in qur'ani ya kira yace maka ya ayyuhal ladina amanu to guda biyu ce a qur'ani akwai ta gama garin mutane wanda kowa da kowa yana akwai kuma ya yi hallazi na amani da ta kira in kai ba sahabi ba ne to ba ka ci ba da kai take ba in ta ce ya yi hallazi na amanu la ta da kulu biyu wutan nabi ya ko masu imani ta ku shiga gidan annabi kaga wannan bai shafe ka ba saboda annabin ya rayu yana da gida yana mu'amala da wasu masu imani da suke shiga gidan sai kuma yanzu nan ka je maka ko madina ina za ka ga gidan annabin da za a ce maka in ka je ka shiga babu ko akwai babu to kaga wannan kawai tana magana wannan suka rayu da annabi to saboda haka akwai bambanci su fa sun zauna a lokacin da babu qur'anin nan qur'anin nan ne ya gaban annabi ya same su ba kai duk kuma wanda ya taso bayan sa shi tashi ya ga qur'ani to shattana tsakanin mutumin da yana nan aka sai fili aka yi gini idan za a yi bayani me ya faru da gida da kuma wanda shi tasowa ya ga ginin da komai da komai in rikici ya taso mutumin da yana zaune a unguwa aka zo aka sai fili aka share aka yi gida aka yi komai aka yi komai da wannan tasowa ya ga gidan idan za a bayanin mai fara faru a unguwa ya kamata a tambaya wanda tasowa ya ga ginin gidan kawai rekeke a unguwar ko ku wanda yana unguwar aka sai filin aka share aka yi ginin kaga to su a gaban su qur'anin ya sauka kaga akwai bambanci ƙwarar gaskiya yasa akwai kiran da Allah ya ma malamai suka ce kafin a saukar da ai aiki ma Allah yake to shikenan an dina ya ayyuhal halladina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqa Allah yake ce musu zalikum khairul lakum wa athar fa in lam tajidu fa inna Allah ghafurur rahim yace a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqa fa in lam taf'alu wa taba Allah alaykum وإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة wa ati'u Allah wa rasula wallahu kabirun bima ta'malun wannan ayar kaga ya kira su ga masu imani kafin ma a fara aiki Allah madaukakin sarki ya riga nasta ainihin wato ayar to wannan shine to dan haka kullun abinda zai kautar da mutane daga bata at-tamassuku bil kitabi was sunna la yakfi riko da littafin Allah da sunnar annabi bai wadatarwa sai an tambaye ka ala fahami man akan fahimtarwa to wannan ita ce kadai abin da zai yi ne zai kautar da al'umma daga fadawa cikin rigima da kasa Allah ta'ala ya shirye da mu sai yake cewa fa na'udhu billahi min sharri ma huwa ka'in muna neman tsarin Allah ya tsare mu daga sharrin abin da yake mai kasancewa ne thumma ada saniyatan sanan sai ya dawo na biyu fa qala sai qala maimaitawa na biyu fa qala yake cewa innahu la budda ma huwa ka'in an yakuna babu makawa duk abinda Allah ya nufin ya kasance su ya kasance ala yake ku saurara wa inna hadhihi al-umma sataftariqu ala 73 da sannu sai ta karkasu gida 70 da uku sharruha ali bin abi talib yace mafi sharrin ta shine firqatun tuhibbun jama'ar da za ta yi da'awa tana so na amma wala ta'amalu bi amali ba za ta yi aiki da irin wa ba aikin da nan an fahimta ne shi yasa za ka ga da ka ɗauki shi a alibin abin tsari ya yi nan su kuma sun yi ne sun yi ka shi kenan to haka ya faɗa ya ce mafi sharrin al'umma jama'ar da za ta yi da a wasu suna amma kuma ba ta aiki irin wa irin aiki kaga ya bar duniya ɗaya daga cikin aikin shi yana girmama abubakar da umar da usman su kuma suna zagin abubakar da umar dawa da usman ya haifi ya sa abubakar umar usman su kuma mutum da ya shiga wannan muguwar aƙidar in yana da suna abubakar sai canza sai kawo wani sunan sai ya matsala a cikin ƙuraishu ba a taɓa samun mutumin da ya haifi ɗaya a jere ba ya sa abubakar ya sa umar ya sa usman sai sai da na'adi shi ya fara yin wannan sannan ɗanshi shi al'imamu hasan ya zo ya koyi da shi shi al'imamu hussein ya zo ya koyi da shi shi yasa za ka ga ai ba sa buɗewa mutane me ya faru a karbala saboda kawai kullum cewa suke an kashe al'imamu hussein a karbala amma shi kaɗai aka kashe wajen mutum saba'in aka kashe a ciki akwai masu wa'annan suna tun an buɗe ban an ce ma an kashe abubakar umar usman kuma ɗan sai ya je a to daga nan za ka fara sannan aka bayan an ce akwai rigima to aka yi haifi ya ya sa musu suna ta sai su bar abin a dunkuri haka kawai ake biyu mutum ya koma ya saurari munazarar da muka yi bara ina ganin cikin watan almuharram akan matsalin kisan alimam imam ya ce wa qad adraktum kulliski wa ra'aytum kuma kun gani yace falzamu dinakum addinin addininku wa hatadu bi hadihi kuma ku shiri wa hatadu ku shiri bi hadi da shari'ata fa innaha fa innahu فإنه هدى القرآن domin ita shiriya ce ta alƙur'ani falzamu ku lingance shi wa ma an karahu duk abin da ya ci karo da wannan faruddu da kuma yadda shi wa radu billahi rabban ku yadda da Allah a matsayin ubangiji wa bil islam sannan ku yadda da musulunci dinin a matsayin addini wa muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama nabiyyan sannan ku yadda da annabi a matsayin annabi wa bil qur'ani hakaman wa imaman sannan ku yadda da alqur'ani a matsayin shi zai hukunci tsakanin ku sannan shine jagora saboda Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmar ubangiji ta cika sidqan fil akhbar duk labarin da Allah ya bayar gaskiya ne kuma dukkan adalcin da Allah subhanahu wata'ala yi wato hukuncin da Allah ya yi gaskiya ne falamma azama lokacin da Ali bin Abi Talib yayi yanke ala alal masir ya yi tafiya minar rabza daga rabza mun yi magana rabza mun ce nan inda abu zar da jifari ya je zauna ko wanda cikin shubuhohin da waɗannan mutanen suke faɗa a kan sayyidina usman ai mun tattauna wasu daga ciki ko to qama ilayhi ibn abi rifa'a bin rafi sai abu rifa'a bin rafi ya minke fa qala ya amiral mu'minina ya amiral mu'minin ayyu shay'in turidu na ga ka tashi ne mai kake nufi ne yanzu wa aina tadhhabu bina kuma ina za ka damu fa qala sai ce an amma alladhina uridu wa nanwi wal islam Ali ibn Abi Talib yace masa da muke nufi muke niyya shi ne gyara fa in qabilu minna idan mutanen nan sun karɓa wa ajabu ilaihi kuma sun jawo zuwa gare shi shi shikenan qala sai shi wannan yake ta masa fa in lam yujibu ilaihi domin ka kira mutanen nan zuwa ga sulhu da gyara ba su karɓa ba ya za a yi kala sai yake na da uhun bi uzurin za mu kyale su da uzurin su wannan gadarihin ba yaudara ba ne ku gyara don na duba nuskar asali inda shi shaksa yusuf abu aziz ya ciro magana na ga ba gadar ba ne bi uzurihin da uzurin su kusa lokaci ana samun iro na bugu ko eh? saboda wani lokaci idan kana karatu za ka zo fassara sai ka ga abu ba zai fito ba in ka fassara shi da yadda yake matsala zai faru to da na dogaran wurin gaskiya sai na ce to bala in koma zuwa ga asalin shi ma inda ya ciro magana sai na koma sai na gaba bai gadarihim ba ne bai uzurihim ne an fahimta ai na da uhum za mu kyale su bai uzuri uzurihim da uzurinsu wa nu'tihim al-haqq wa nasbir sannan za mu dauki duk abin da muka san gaskiya ne mu ba su sannan za mu yi hakuri qala yace fa in lam yardu unku ku basu yarda da wannan baba qala sai ce nad'uhum za mu kyale musu mata rakuna abinda suka bar mu kan shi qala sai ce fa in lam yatrukuna an ba su kyale mun ba qala sai ce imtana'na minhu dole ne mu san yadda za mu kare su da kanmu daga gare su qala sai ce to fa na'am idan in haka ne ko to ma dallaku a wannan lokacin wa atat jama'atun min min eh, min tayyi wato atat jama'atun sai wata jama'a ta zo min tsaye daga ƙabilar tsaye wa bin rabza ali yana rabza faƙila lahu sai aka ce masa ha'ula'i jama'atu wannan jama'a ce fa ja'u min sun zo daga ƙabilar tsaye daga cikinsu su man da khuruj jama'a ka ko wanda yake so ya fita je yaki tare da kai wa minhum man salama a cikin wanda ya zo kawai bai da kai zai maka sallama ne فقال sai ali بن أبي طالب يتي جزى الله كل خيرا da wanda ya zo ya gaida ni da wanda ya zo don ya fita ja aji tare da ni ta kowanne daga cikinsu Allah ya saka masa da alheri an fahimta a ya halatta a kiman da ake Ali bin Abi Talib salamun lahi alaihi ba na faɗa ba eh ya halatta ce mana na Fatima masu alaihi assalam ya halatta ko bai halatta ba da na ga shuru ne eh me dalili wa minhum man yuridu assalamu alayka ko to ka sani ko assalamu alaikum zai ce in wannan ne aka ma zai ce maka assalamu alaikum to da wannan dalilin ya halatta in ce eh wani ya ce bai halatta ba eh waye ya ce bai halatta ba me dalilin ka Eh, to yanzu abinda al-Imam al-Bukhari ya bude a Bukhari babu ko kitabu man ko babu manaqib Fatima ta ari hasala da zaka da Imam al-Bukhari eh ya halatta ko bai halatta ba an fahimta ne sannan yanzu abubakar banda radiyallahu da ake ce masa ya halatta idan zan kira abubakar in ce masa abubakar alaihi salam ko bai halatta ba to a ji a da bincike an bai mutane to saboda haka sai ya ce wa faddala mujahidina sai iktibasi a gidan balaga ko sai ce Allah ya fifita masu jihadi alal qa'idina akan waɗanda suka zauna ba su yi jihadi ba da ajaran azima lada mai girman gaske gaske an fahimta a yi amma kun bayan ya gama ya ce wa kullum wa'adallahu husna amma ko shakka babu wanda ya tashi yana aikin addinin Allah da wanda ya zauna matsayin su ba ɗaya bane shi kuma wanda ya zauna zai zama bai da laifi ne yana da lada a wajen Allah ya danganci niyyarsa shi dai sa ya zama mai hukuncinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala qalu sai suka ci fasara ali min razza sai ali bin abi talib sai tafi daga razza ala ala tabi ala ta'ibatihi ala ta'tami eh ala ta'ibatihi ko akan tattalin shirin sa na yaki wa huwa rakibu naqatin shi yana mai hawan mai naqa raquma kenan amra ja yaqulu farsan kamitan sannan yana jan ainihin wato doki wanda yake ainihin wato kumai shine bainal ahmar wal aswad jokin da yake tsakanin jiya da kuma baki waja a rajulun min ahalil kufa sai wani mutum daga wajen mutanen kufa yuqalu lahu ana ce masa amir bin matsar ba ne qala lahu ali sai ali yace masa mawara aka suwa yake tare da kai a ka al khabar sai ya bashi labari fa sa'alahu an abi musa sai ya tambaye shi dangane da abu musa al ash'ari fa qala sai ce in aradta sulha yace idan kana nufin sulhu ne fa abu musa sahibu fa abu musa fa ma sulhu ne wa in aratta al amma idan yaki zaka fata to fa laysa bi sahibi kwata kwata abu musa bai da alaka da duk abin da yake yaki fa qala ali wallahi sai ali bin abi talib yace ma uridu illa sulha mimman tamarrada alaina yace ba na nufin komai sai sulhu ga waɗanda suka kangare mana suwa yake nufi ga wanda suka kangare ne shine mutanen da suka ƙi masa baya a matsayin shugaba cewa sai idan ya kashe sayyidina Usman ya kashe wanda suka kama Usman suka kashe wasara sai ya tafi falan maktaraba min minar kufa lokacin da ya kusa kufa wada'ahu a qabr bima waqa'a min al ala wato sai labari ya zo masa daga kufa akan abin da ya faru na al'amari ala jaliyatihi min qatli min katli. akan girman abin da ya faru na kisa wa min ikrajin na fitar da Usman bin Hunayn bin al-Basra wa akadihim amwal baitul mal da kwashe dukiyar baitul mal da aka aka raba mutane da ala kulu sai Ali bin Abi Talib ya fara yana cewa Allahumma afini min maktalaita bihi Talha wa Zubayr yace Allah ka bani lafiya cikin abin da ka jarrabi Talha da Zubair akan shi tunda shi bai san me ya faru ba a lokacin kun ga an yi sulhu za a zauna lafiya ko shi wannan hakimu bin jabara shine farkon wanda ya fara kai farmaki a wancan bangaren har rikici ya zo yayi ne ya zo ya faru falamman taha ila zi qari atahu usman bin hanif bin hunayf lokacin da ya kai wani guri ana ce masa zi qari sai usman bin hunayf ya zo walaysa fi wajhihi sha'aratu babu fuska babu gashi a fuskar ka ko kwaya daya فقال يا أمير المؤمنين بعثتني إلى البصرة كاتورا أنا أمطيم قمنا زوا بصرة وأنا زولوهية زولوهية كما إنا دقاش لا تكنك بياتي زولوهية to gemun cikakke ne ba wai sama sama ne ba an fahimta ai gemun duk inda ake gemun ya kai wa kada duk ito amara da na zo maka gashi na dawo shagiri me shagiri a haka wata ake cewa ko amrat shine shagiri wanda babu gemu eh? kuma waccan kalmar da aka yi amfani da ita illa na tafuhu ba wai ake gemun su ɗaya ba ige gemun su ja aka dinga yi <laughs> wala addinin musulunci ya haɗu da bazai ya haɗu da fitina Allah ce faƙama faƙala sai Ali bin Abi Talib ya ce asabta khairan wa ajal ka samu alheri da lada wa aqama Ali bizi ƙarin yantaziru jawaba sai Ali bin Abi Talib ya tsaya a wannan wurin yana jiran amsan ma ka taba bihi Muhammad bin Abi Bakar abin da ya rubuta yake Muhammad bin Abi Bakar wa sahibihi da kuma abokinsa Muhammad bin Jafar wa kana sun kasance kadama ko kadqadima bi kitabi sun tafi da littafin da ya ba su sun gabatu ala abi Musa akan abi Musa al-Ash'ari kenan ko wa qama fi suka miƙe fi a cikin mutane bi amrihi da umarnin Abu Musa al-Ash'ari wa lam yujiba fi shay lokacin da suka gama magana bai ba su wato fa lam ba su amsa ba fi shay'in a cikin wani abu amsa lokacin da yamma ta yi dakala mutane suka shigo min ma abuta hankali ala abi musa akan abi musa ya ariduna alaihi ko yu'arriduna alaihi sa'ata da ari suna bujuro masa lallai fa a matsayin ka ya kamata ya zamanto ka mai kauya ta hanyar sa'a ga ali bin abi talib fa qala sai yace kana hada bil amsi wannan ya kasance a jiya ne fa ba muhammad wa muhammad sai muhammad da muhammad suka yi fushi kenan muhammad dan abubakar da muhammad dan wa dan jafar faƙala lahu ƙaunar galilin suka faɗa masa magana mai kaushi amma a ƙasa za ku jace ya tafi shi'un min sabbi babu zagi a ciki ku awon la'an ko inuwa kama yurwal kisasu kaman yadda kisoshi suka rawaito faƙala lahu ma sai ce musu wallahi kun yace na da Allah inna bai'ata usman yace kun san akwai bai'ar usman a wuyana wa sahibu kuma sannan akwai bai'ar usman a wuyar abokinku yana maganan ali bin abi talib ke ko fa in lam yakun buddun min qitali yace in dai babu makawa dole ce min yaki fala nuqatila ahadan hatta nafruga min qatlata usman aitu kanu wa man kanu yace to ba yadda za a yi matakin farko abinda za mu fara yi shine dole duk wanda suka kashe sai na usman muka san suna da hannu to sai an kamo su an kashe su ko suwaye ko a ina suke sannan a zauna lafiya fan talaka sai suka tashi suka taho ila ali zuwa wajen ali fa akhbarahu al-khabar suka bashi labari wa huwa bi dhiqarin yana wannan wajen fa arsala ali ilayhi al-hasan bin ali sai ali bi ali ya aika sai bin hasan wa ammar bin yasir fan talaka ilayhi kun ga da ya aika wa'ancan ku da suka dawo sai suka tafi hatta dakhala almasjida ko hatta dakhala almasjida har sai da fika shiga masallaci falamma ra'a abu musa alhasan lokacin da abu musa ya ga hasan zamma ilai sai tashi ya tattaro shi ya rungume shi zuwa gare shi an fahimta ai wannan me zai nuna maka irin yadda sahabbai suke girmama duk abin da yake da alaka da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ma haka ya kamata ya zamanto muna girmama da abin da yake da alaka da annabi matar annabi dan annabi jikan annabi abokan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa qala li amma ya abal ya qadan ya kai abal ya qadan a adauta ala a adauta ala amirul mu'minina usman qataltahu eh wato ka yi gaba ne da amirul mu'mini na usman kana daga cikin wanda suka ba da gudun gurin kashe shi faƙalar sai ke lam af'al ban taɓa gaba da sai na usman ba kuma ban daga cikin wanda suka ba da gudun gurin kisan shi faƙata alaihim alhassan bin ali sai hassan bin ali sai yanke magana tsakanin su ba faƙalar li abi musa sai ya ce wa abi musa lima tasbutun nasa anna dan ne take dankufa mutane dangane da ki yi mana mubaya fa wallahi ma aradna illa al-islah yace na rantsi da Allah ba komai muke nufi ba in ja san yace wallahi muna nufin islahi tsakanin mutane kuma kuma kamar yadda zamu zo makaranta nan gaba shi hasan annabi ya nuna shi yace in innabni hada wannan dan nawa shugaba ne kuma Allah zai yi sulhu da shi tsakanin ungiyoyi guda biyu masu fada fa qala sai ke sadaqta bi abi wa ummi kun ga hakan yake faɗa ma wannan magana yace kai gaskiya babata da mamata su zama fansa gare ka walakin al mustasharu mu'tamanun sai dai duk mutumin da zai bada shawara ana amince masa yace ni kuma sami'tu min annabi yaqulu naji annabi yana cewa fa innaha satakunu fitnatu satakunu fitnatu to da sannafa fitina za ta kasance alqa'idu fiha khairun min alqa'id mutumin da yake zaune to ya fi alheri ba fiye da mutumin da yake tsaye a cikinta sannan wal qa'imu khairun min al mashi sannan mutumin da yake tsaye ya fi alheri fiye da mutumin da yake tafiya wal mashi khairun min al raki mutumin da tafiya a ƙasa yake ya fi alheri fiye da mai mutumin da yake wato hawa abin hawa a kanta wa qad ja'alana Allah ikwanan wa harrama alaina dima'ana wa amwalana kuma Allah ya sa mu ɗan uwan juna ya haramta jininmu sannan ya haramta wato dukiyoyinmu a kanmu to wannan shi ne maganar da ya faɗa ko to na ga ban sani ba ko lokaci zai bayar mu ƙara sa sauran minti na wani aji na fi a lokacin wancan shi mai ɗauke-ɗauken nan an shi mai lokacin ko to ya haƙuri sai mu tsaya nan wannan yana da muhimmanci mu san abin da ya faru ya cika ko a tarihi don waɗannan guraren ne nan na shi ake shigowa su karya su ci mutuncin wanda za su ci mutuncin su zagi wanda za su zage shi akwai littafi da wani bawan Allah ya rubuta sunansa tasdibul isaba fi ma shagara baina sahaba na fara karanta littafin a sokoto da daura za mu sauke littafin to yana da yawa ne shafi 200 da wani abu ne littafin bai gama ba amma dai insha Allah za mu samu lokaci yana daga cikin littattafan da sai mun karanta shi da izinin Allah Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai kuma Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh